الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الوار الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن نام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا مسلمي بركة مدسات وأتكم أن يمجي na shi daga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladi miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin horewar shi da kuma yarjewarsa ya dawo da mu cikin wannan masallaci na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake wannan unguwa ta mai koma a cikin garin abuja ba don komai ba sai don tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba a manta ba jiya mun fara sura su tagabun sura ta 64 a cikin jerin alkur'ani mai girma kuma sura tana da ayoyi guda goma sha takwas wanda mun fara yin bayani kaɗan akan ayoyi guda biyu na farko na ita wannan sura wanda insha Allah ta'ala za mu dan haskaka waɗannan ayoyi guda biyu sai mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kame da aka saba wanda yake cewa malam dan Allah da farko ka ce za a iya yin sallah a gaban liman to malam tunda an ce duk wanda ke bayan liman za a iya wuce gaban shi to malam idan kai sallah a gaban liman za a iya wuce gabanka duk mutumin da yake yin sallah ko waye shi ba a san wani ya wuce gaban shi ko da kai kadai kake sallah saboda hadisin abu juhaim wanda yana cikin sai bukari hadisi na 510 haka hadisin yana cikin sai muslim 507 hadisin yana cikin sunan na abi dawud 701 yana cikin sunan da tirmidhi 336 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli ma alayhi min al-ithm lakana an yakifa arba'in inda wanda yake wuce gaban mai sallah ya san abin da yake kansa na zunubi lakana alaihi to da ya fi a gare shi ya tsaya arba'in to nan arba'in din ne malamai suka dinga tattaunawa wani arba'in wajen suka ce shekara arba'in duk masifar saurin da kake ciki da ka zo ka wuce gaban mai sallah to ga gwara ka yi haƙuri duk ɗaya wadda zai bai wuce ya yi miji goma ba to amma laifin da mutum zai samu girmansa Allah kaɗai san girmansa shi sa manzon Allah da su mai ke cewa la kana an fa arba'in, to da ya fi mai ya tsaya arba'in. malamai suka ce tun da manzon Allah bai faɗi mai yi arba'in din ba sai malamai suka dinga tattauna waɗansu suka ce a arba'in na sana shekara arba'in waɗansu suka ce wata arba'in ake nufi waɗansu suka ce a sati arba'in ake nufi waɗansu suka ce a kwana arba'in ake nufi to ko da kwana arba'in ne kusan wata biyu kenan ya fi ma mutum sauƙi ya tsaya ka jira liman ya idar da sallah to kowa yake yin sallah haramun ne a ce mutum ya zo ya wuce gabansa Allah ya gafarta mana wannan ya ce idan an saki mata tana da ciki shin sakin ya tabbata ko yaya saki daga an faɗe shi magana ta ƙari sai dai akwai abdalabu sunni akwai abdalabu bid'i akwai saki da ake yin shi a cikin sunna akwai sakin da kuma ake yin sa na bid'a wanda bai tabbata a cikin shari'a ba ba a san idan mace tana cikin wato tana ba ta cikin tsarki ka sake ta amma idan aka ce an saka to magana ta kare kuma ya tabbata ina fata muna fahimta domin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sunan na Abi Dawud 2194 haka hadisin yana cikin sunan na Tirmidhi hadisi na 1184 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun jidduhunna jiddun wa hadduhunna jiddun ɗayan abubuwa guda uku gaskiya su gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne sai manzan Allah ce al-talaq ko an-nikah wa talaq wa raj'a aure da kuma saki da kuma kome da wasa mutum ya ce ya auren ma mutum mata to ta aure ba wasa ce wani malami ne yana karantar da wannan hadisin a wajen wadansu dalibai sai ɗalibin ya ce malam ba fahimta ba sai malamin ya ce a'a da ake nufi idan wani ya auren maka da matar eh, yasta kai kuma ka ce ka karfa shikenan aure ya tabbata sai ɗalibin ya ce kai aka raba kalla ban gane ba ashe kwantan bauna yama malam sai ce to misali kamar ni ai ka san ina da ya fatsi ma sai ce kwarai kuwa sai ce to na baka sai ce na karfa sai ce a ƙarya kake wallai ka saka ya ce wallahi mun taka ba ya ce dama mun yi mun yi ka aura mana kaki to mu maka dabara to da wasa mutum ya ce ya auren maka da mace kai kuma ka ce ka karfa magana ta kare shi sa idan an zo wajen aure yawanci wakili ne yake zuwa wakili ne sai ce na karfa mishi bisa zumma shi ko to wanda ya kamata an goye je ba laifi bane ango ya zo karfa da kansa yaya ina wanda zai karfa ma ango ya ce ni da kai na nazo to ni wani wali na auren maka da yata sai ce na karfa shi ke na magana ta kari sai a ta addu'a kuma Allah zuwa da su lafiya ba laifi ba ne amma mutum in ya saki mata ta kowace fuska ce inda ya sake ta in ba je maganganun da malamai suka dinga yi akan abin da ya shafi take talaqus Quran. mutumin da yake cikin maye ya yi saki da sauransu wannan magana ce mai zurfi a cikin wato mazahib na al'ulama wani ya ce ni ne na yi mafarki na ganni a wata duniya kamar duniyar wata amma a wajen akwai wani bature da yarsa suna tsaye jingine a jikin motarsu to a saman kenan mota a sai dai jirgi motarsu suna kallo na suna mamaki ta ya aka yi ni kuma na zo kai ka taba iska kenan ni kuma ina tafiya wata yana bi na kamar kaina suna min sallama sai eh, taurari ma suna bi na kuma suna min sallama kuma suna zuwa suna hawa kan hannuna to malam dan Allah menene fassarar wannan mafarki ni ma ban sani ba kun san mafarki akwai mafarki da yake ya tabbata idan mutum aka fassara mai ya san cewa eh abin haka ne akwai abin da kuma kawai ba haka yake ba akwai su ahlam akwai tarkace na mafarki wanda shedan ne kawai yake zuwa ya dinga wasa da mutum kamar yadda ya faru wani mutum ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni fa na gani ina bacci kaina ya cire ni kuma ina ta gudu ina bunka to mutum ba kai kuma bai tafiya sai maza Allah ce a la tukhbirin nasa bi tadakubi shaytani bika karka ba mutane labarin yadda shi dan yayi wasa da kai a bacci domin akwai mutanen da shi dan yana wasa da su shi sa galibi zaka samu yara suna yawan fitsari sai yaro ya dinga mafarki gashi nan ya ruga da gudu har manya ma wadansu gashi nan ya zo bakin lambatu yana fitsari su sai ya fara sai to abin da ya faru da maganan taurari inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin na annabi Yusuf alaihi salam to idan mutum yana matsayi na annabtaka ne ya ga ire-iren waɗannan abubuwa har kamar bishiya tana iya mai sujada da makamantansu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih muslim yace inni la a'rifu inni la a'rifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani dutse kafin a aiko ni a matsayina na annabi idan na wuce kusa da shi yana ce min assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ce ni na san shi yanzu ko yanzu aka ce in nuna zan nuna kaga mai gaskiya mai gaskiya ya faɗi gaskiya na san shi a nan a yanzu haka ji manzan Allah ce zan nuna amma wannan ciwacewa ne ya faɗa kaga ba za a yarda ba don akwai mutane yan ciwacewa da kawai sai su zauna su kirkiri abu su ce Allah da manzansa sun ce kuma alhalin ƙarya ne to wannan mafarki naka ku ahlam ne ni dai a tunanina wani ya ce malam eh, fassarar mukaddimar bude karatunka wannan za mu yi bayani insha Allah ta'ala wani ya ce idan Allah ina so idan a dan mun samu tarihin yazi dan muawiya daga gare ka saboda ina da tarihinsa lokacin ina dan shi'a saboda ina ga kamar an gurbata mana tarihinsa ya eh, tabbas an gulfata muku tarihinsa idan lokaci ya insha Allah ta'ala magana ce da za ta dan au haka to idan mun samu gaba insha Allah ta'ala za mu dan haskaka magana akai insha Allah wannan kuma yace ah, assalamu alaikum ya shek. Ah, please how can i some uh, ah, how how can someone know how much he should pay for zakat if his income is through commission but does not stay up to a year and what date should the zakat be paid jazakallahu khairan any certain amount of money that did not stay up to a year there is no zakat because zakat it has two conditions one nisab two if the the, your money or your wealth reach a year, then you, you are able to, to pay a zakat. but if if these two conditions missing there is no zakat daga an ce babu waɗannan dokoki sharida guda biyu to babu maganar zakka dole sai an samu nisabi kudinka ya kai nisabin zakka ya kai adadin abin da ake bayarwa na shekara sannan kuma na biyu kudin naka ya kai shekara idan bai kai shekara ba babu maganar zakka Allah gafarta mana sai ina ganin zamu dakata anan saboda yawan tambayoyin idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa gobe sai ka ci gaba da fatan yan musulmi ba mu manta ba suratu tagabun da muka shiga sura ce wacce take magana akan galaba da za a yi wa waɗansu ran tashin alkiyama shine at-tagabun waɗansu daga yawa daga cikin malamai suka ce ma'anan at-tagabun daga gabnu ne kaman al a yaudare ka kaman a harka ta kasuwanci ina fatan muna fahimta to Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan sura ya buɗe ta da cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da kasai suna yin tasbihi da gode wa ubangiji ta'ala domin yin tasbihi ana yin sa ne domin godiya ga Allah ma fi samawati wa ma fi ardi abin da yake cikin sammai da kasai sai Allah ya ce lahul mulku wa lahul hamdu mulki na Allah ne mulki gare shi yake wa lahul hamdu kuma godiya ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah a dukkan komai mai iko Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yana nuna mana cewa duk abin da yake cikin sammai da kasai suna yin tasbihi ga Allah wannan yake nuna mana babu wani abu face na yin tasbihi zuwa ga Allah abin da zai kara zuwa wajen tunaninka shine malamai suka ce me ya sanya aka ce mutane su yi tasbihi tun daga abin da yake cikin sammai da kasai suna yi abin da yake cikin sammai suna yi abin da yake kasa yana yi mu ma da muke kasa muna yi kenan tunda mu ma da a kasa muke to wanda bai kasance cikin waɗanda suke yi ba to ya kasance wanda yake kangarami wanda ya kangare wa Allah amma idan mutum ba kangare wa Allah yayi ba to tabbas sai yayi tasbihi domin duk abin da yake cikin samai da kasai suna yin tasbihi ba ma tasbihi kadai ba hatta su tada ma suna wa Allah subhanahu wataala suratul nahl aya ta 49 da aya ta 50 Allah ya ce walillahi yazidu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وبنجي تعالى yake cewa walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da kasai suna yin sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala min dabbatin na wata dabba ko wata dabba wal mala'ikatu haka nan mala'iku wa hum la yastakbiru ba sa yin girman kai ga Allah tabbas suna yin sujjada ga Allah subhanahu Ta'ala. ina fata mana bayyana wannan yake nuna cewa ba ma a ce wai abu yayin tasbihi ba domin komai ma din yana yin tasbihi din hadisi ya tabbata hadisin cikin sahih bukhari 2579 hadisin yana cikin sunan nasa'i hadisin 77 ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud yake cewa inna kunna lanasma'u tasbiha ko inna kunna lanasma'u tasbiha at-ta'ami wa huwa ya'kul mu mun kasance muna jin tasbihin abinci idan manzon Allah yana cin abinci abincin kansa tasbihi yake Allahu akbar abincin san kansa yana cewa subhanallah subhanallah ashe kenan maganar Allah da yake yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ashe kenan babu wani abu a cikin sammai da kasai ashe yana ma Allah subhanahu wataala tasbihi tunda Allah ce suna yi gashi kuma Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa cewa shi shi abinci ma da aka ajiye shi a gaban manzon Allah yana yi to waye kuma yi saura wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ibnu kathir yake cewa hadha amun fi jami'il hayawanati wal jamadati wan nabatat wannan ya kunshi dukkan wani abu da kake gani ke duniya na dabbobi ne tsirrai ne aljamadat object duk abin da ya kasance object baya motsi shi ma yana wa Allah subhanahu wataala tasbihi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 3583 8485 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa kan wani kutittiran bishiya yana yin huduba sai wata mata ta je ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mumbari kamar irin wannan aka mai mumbari mai kyau ranar da manzan Allah ya hau ranar juma'a ko sai aka ji wannan kututturar bishiyan yana ta rangada da kuka kamar yaro kankari kamar jinjiri har sai da manzan Allah ya sauko ya rungume shi kamar yadda ake rungume aka ake rungume yaro sai manzan Allah ce laulam af laulam aftanikuhu lahanna ila yawmil qiyamah wallahi ba dan na rungume shi ba da ya taron da kuka har tashin alkiyama kawai ita ce taron da kuka an bai wa sabon mutanen abuja gaba ɗaya kowa sai abuja ya bar abuja amma da yake shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam abin nan mu'jiza ne sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya rungume shi kuma sai ya shiru wannan yake nuna cewa kenan babu wani abu a cikin kamar da kasefa ce yana wa Allah subhanahu wataala tasbihi sai Allah ce lahul mulku wa lahul hamd shi Allah subhanahu wataala shi ke da mulki malami suka ce al mutasarrifu fi jami'il kainat Allah subhanahu wataala shi ke jujjuya dan adam da dukkan abin da yake cikin duniya gaba ɗayan sa wa lahul hamd kuma godiya gare shi take al mahmudu ala jami'il ma'budat al mahmudu ala jami'il kainat abun godiya ne ga dukkan abin da yake tafiya a bayan ƙasa da sama da ƙasa ko cin kogi ne ko menene ne dole sai ya gode wa Allah saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai in ji ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri shekul mufassirin ibn jarir tsabari yake cewa la ya'rifuna al-khayra illa minhu wa la ya'rifuna ar-razzaq illa ba su san alheri ba sai daga wajen Allah su san wani wanda yake azurta su ba sai Allah to ai ya zama dole a gode mai lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir shi a cikin komai mai iko ne sai yace huwa alladhi khalaqakum shine ya halice ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai kafiri waɗanda sun kafirce wa minkum mu'min a cikin ku a cikin ku kuma akwai waɗanda sun imani jiya yi bayani fa minkum kafirun wa minkum mu'min waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min ai inna Allah khalaqa al-khalqa Allah ya halicci halittu thumma kafaru wa amanu sai suka kafirce sai suka yi imani sai suka ce wa tamamul kalam cikan magana in kana so ka gare fa minkum kafin wa minkum mu'min cikin zancen sai ka ce huwan da zai halaka kun shi ne ya halice ku ashe kenan sai da ya halice ku sannan sai aka samu waɗanda suka kafirce sai kuma aka samu waɗanda suka yi imani ina fatan muna fahimta sai ce to abinda ake so mutane su gane kenan kuma wannan ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nur aya ta 45 ah, Allah mafakin saki da yake cewa Allah ah, wa ah, bani khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba a shike nan da Allah ya halicci mutane almashi tafiyar da kuma suke yi hada min fi'lihim wannan aikin ne to tunda wannan ya nuna daga aikin su mutane ne ya nuna cewa kenan wani yana yin tafiya irin wanda yake so wannan yana irin takama yadda yake so to wannan daga wajen dan adam ne amma shi dai Allah ya halicce ku dan ku kasance masu imani to anan waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini akwai kafiri sai suka ce inna Allah khalaqal kafira Allah ya halicci kafiri kuma Allah shi ya halitta kafircin ina fata kuna gane ba amma wa kufruhu fi'lun lahu wa kasbun amma kafircin sa aikin sa ne ba na Allah bane ba Allah ne ce yi ba wallahu khalaqal mu'min Allah ya halitta mu'mini wa imanuhu imanun sa fi'lun lahu wa kasbun aikin sa ne shine yake neman imanin yanzu yadda mutum ya zo masallaci ai na so ya jaddada imanin sa ne wani kuma yana nan a club yana can yana sharholiyarsa to kai da kake kokarin ka samu ma kanka imani ai kai kake nema da kanka duk da zuciyarka tana maka waswasi eh ka je can ko kanka je can sai ka yaki ce domin ka zo aikin alheri ina fata muna fahimta to shi sa Allah ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min malami suke ce to wala yujadu ba za a taba samu a wajen waɗannan mutanen guda biyu da mu'mini da kafiri ba za a taba samun wanda zai fita daga cikin kudura ta Allah ba dama Allah ya riga ya hukunta shi sa hadisin da na faɗa jiya hadisin yana cikin sai muslim 112 wanda yana cikin sai bukari 3199 inna ar la ya'malu bi 'amali ahli janna dan adam ko wani mutum zai dinga yin aiki irin na aljanna na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da mutuwarsa bai wuce zira'i ɗaya ba kun san yanki yanki Allah ya hukunta rayuwar dan adam to wani ya yi shekara hamsin wani ya yi sittin yana saba'in an shirya za ka yi rayuwa shekara saba'in don kun san rayuwa mafi inganci shine mutum ya yi ta a cikin tauhidi yana bai bautata Allah duk da hadisi ya tabbata hadisi ne hasan wani cikin sunan na tirmidhi hamsin a amaru ummati ma bai bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yazuzu zalik shekarun al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga tafi ne zuwa 70 Kaɗan ne suke wuce 70 Kaɗan ne yawanci an fi mutuwa 40 30 50 60 70 Kaɗan ne zaka ga mutum ya wuce ya wuce 70 waɗannan wanda Allah ya masa tagoma shi kenan to sai mutum ya kasance yana dab da mutuwa fa yasbiqu alaihi alkitab sai abu tugo mai da asalin littafin kun san asalin littafin asalin abin da dama Allah ya hukunta akan shi zai mutu asalin halitta shi da aka mai dama shi dan aljanna ko kuma dama shi dan wuta ne fa yasbiqu alaihi alkitab sai abu jiro mai da littafin sa fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai kuma ya dinga aiki na yan wuta sai a ce ai da mutumin kirki ne amma yanzu ya lalace da kullum a tsawon farko yake amma yanzu ya koma kullum a tsawon karshe wata ran ma baya zuwa masallacin wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar wani kuma zai dinga aiki na 'yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakanin shi da mutuwarsa zira'i ne kadan fa yasbiqu alayhi al-kitab fi abu jumid al-kitabun sa fa ya'malu bi 'amali ahli al-janna sai kuma kuma aiki na 'yan aljanna Allah ta mana da kici shikenan kuma sai kuma mutumin kirki sai ka ji ana cewa ka ai dawa na lalatacce ne dawa na kaza ne dawa na kaza ne amma ga shi yau an wayi gari ya koma kullun shine a tsawon barko to waɗannan su ne muminai wanda babu wani abu da ɗan adam zai yi a rayuwarsa da ya wuce ya dinga yin aiki na ibada da Allah madaukin sarki ya ce to shi sa malamai suka ce to tunda Allah ya riga ya hukunta hukuncin sa ana babu wanda ya isa daga cikin muminan ko kafiran wani ya fita a cikin tsarin da Allah ya halice shi bai isa ba hadisi cikin muslim 2653 إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة Allah ya kaddara duk abin da zai kaddara a gidan duniya kafin ya halicci sama da kasa da shekara dubu hamsin to da wannan dalili malamai suka ce to babu yadda zai taɓa yiwuwa a ce ɗan adam da shi mumini da kafiri su fita a cikin kaddarar da Allah ya musu in har za su fita a cikin kaddarar Allah subhanahu in har za a samu khilafun mawjud sabanin abin da Allah ya ajiye wanda ya hukunta ajizun to wannan gajiyawa ce a wajen Allah in har za a samu khilafun ma'lum sabanin abin da Allah ya sani cewa kaza ne wa hadha ja'lun wannan ja'lun abin ne wanda yake abin jefarwa to wala ya yaliqani billahi ta'ala waɗannan abu guda biyu ba za su taɓa kasancewa tare da Allah ba tun da ya hukunta abu in ka fara kana alaman mumini in dama a asali dama kai dan wuta ne kamar yadda hadisi yake cikin ah, sahihain hadisin yana cikin sahih bukhari 3332 sai muslim 2643 hadisin abdullahi bin mas'ud inna Allah la yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan mutun yana mani a cikin mahaifiyarsa kwana 40 har mala'ika ya shigo cikin mahaifiyar kai Allah Allahu akbar Allah ne iko ne cikin mahaifar Allah zai turo mala'ika ya shiga idan mala'ikan ya shiga cikin mata har cikin mahaifa sai ya tambayi Allah a ashaqiyyun amsa idun. Ɗan wuta ne ko ɗan aljanna idan Allah ya ce ɗan aljanna ne to sai a rubuta ɗan aljanna ne to dama kowa ya fito da matsayinsa cewa in dan aljanna ne ka san kai ɗan aljanna ne in ɗan wuta ne ɗan wuta ne shine Allah ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min ina fata muna fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 4949 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar babu wani dan adam face an riga rubuta mai matsayinsa da mazauninsa in dan aljanna ne dan aljanna in dan wuta ne dan wuta ne sai sabai suka ji wannan sai suka a afala natakin ai sai mu dogara kenan kowa ya tsaya a raban da Allah ya yi ya mai dama an rubuta kai dan aljanna ne ka tsaya kai dan aljanna ne in dan wuta ne dan wuta ne sai manzo Allah ya ce i'malu wi aiki fa mu muyassaru lima khuliqa lahu kowa ya je ta yin aiki duk wani wanda kaga an hore mai aikin da yake yi to dama an halicce shi don wannan abin ne in ka ganga kullun a masallaci aikin Allah to dama an halicce ka kai dan aljanna in kaga kana aikin yan wuta to dama ka kama hanyar yan wuta Allah ya gafarta mana تشيني الله كيف منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير في الله شيء دي ابنك جاي كتاينا كلو تو wannan sune ayoyin da jiya muka yi yau kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da aya ta uku a cikin خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن وربكم وإليه المصير ubangiji ta ala ce khalaqa samawati wal arda bil haqqi shi Allah shi ne ya halacci sammai da kasa samawati wal arda bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum kuma Allah ya suranta ku fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata suranta ku wa ilayhi al masir makuma gari shi take Allah subhanahu wa ta'ala ce khalaqa samawati wal arda bil shi ne ya halacci sammai da kasa wannan idan ka koma ayar farko wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan yana nuna ikon kenan tunda shine khalaqas samawati wal arda bil haqq shine halitta samai da kasa wannan sama da kasan da kake gani sun fi halittu dukkan wata halitta da kake ganin ta a duniya to sama da kasa ta fi ta girma سورة غافر آية 57 لخلق walakin والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبنجدي تعالى يكتوى لخلق السماوات halittan sama da دكتا akbar min khalqin nas sun fi girma akan halittar mutane to wanda ya halicci abin da fi komai girma to sai kai dan kankani dan min tsitsi kai ne za a ce zaka bashi wahala ba zai iya halitta ka ba shine Allah ya ce to khalaqas samawati wal arda bil haqq shine ya halicci sama da ƙasa bil haqqi inji ibnu kathir yake cewa bil adli wal hikma Allah shine ya halicci sama da ƙasa da adalcinsa da kuma hikimarsa dalilin da ya sanya ya halitta sama da ƙasa ya halicce su ne domin a bautata mai suratul taghabun وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لائبين ما خلقناهما إلا بالحق ما لم يسكتي بالحق أنا وأن تسكتي أبند أكن بشيني بالبعث والنشور Allah ya halicci sama da ƙasa ne domin ku san cewa za a yi tashin alkiyama tashin alkiyama tana zuwa alama ce ta cewa eh sama da kasan da ya halitta din nan alama ce ta cewa fa za a yi tashin alkiyama bil haqqi kenan ina fata mana fahimta Tun da Allah shi ya halicce ka ai Allah ya riga ya gama da ɗan adam khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah shine ya halicci sammai da ƙasa. da wannan dalili malamai suka ce kalman khalaqa samawati wal arda bil haqq ya zo da dama cikin alqur'ani mai girma Allah shi ya halitta sama da kasa wani yace Allahu allazi khalaqa sai ya faɗi sunan Allah karara saboda wanda bai da hikima bai da basira ba zai iya gano wa ake nufi da cewa waye ya halitta saman ba shine Allah a wani gurin sai ya faɗi cewa Allahu Allah ne wani gurin kuma yace huwa allazi shine dai wanda kaga magana ta kare dan dai ayi bayani ta inda kowa zai fahimta shi idan kana duba cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala musamman cikin suratul an'am suratul an'am aya ta 1 da aya ta 73 suratul a'raf aya ta 54 suratul tauba aya ta 36 suratul yunus aya ta 3 suratul hud aya ta 7 na'am suratu hudu aya ta bakwai sannan a cikin suratul isra aya ta 99 suratul furqan aya ta 59 suratul naml aya ta 60 ankabuti aya ta 61 haka nan idan ka duba cikin alqur'ani mai girma suratul luqman aya ta 25 25 sajda aya ta 4 haka nan idan ka duba cikin suratul zukhruf aya ta 9 suratul ahqaf aya ta 33 suratul hadid aya ta 4 wannan duka Allah ya faɗi khalaqas samawati wal arda shi ya halice sama da ƙasa ina fata muna fahimta ba mu cikin suratul anfal ko kuma ba mu cikin suratul tauba aya ta ko kuma na cikin suratul zumar 57 yanzu na faɗi na kalbu sama waji wal abu to kuma cikin cikin suratul an'am aya ta farko alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh to kuma cikin suratul ahqaf aya ta 33 awalam yarawu ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما نعم خلقنا منا نيمان خلقني كوي خلق أولم يروا شيني ديني أولم يروا أن الله الذي خلق أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه تقوم أسكن صورة ياسين آية 80 لدي شما أكواني أوليس شيكما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله كما في سورة الإسراء آية فإن ذكرها ثم بشر الله سبحانه وتعالى يتشوى خلق السماوات والأرض بالحق شيني هي هل تسمى إذا كسر بالحق لقصتيا هو يغاني قصتيا قصتيا شيني تاشم القيامة tabbas tashin alkiyama sai ta zo nan Allah yana so ya nuna mana ikonsa cewa lalle fa shi ne iko ne shi yasa wannan ayoyin gaba ɗayan su duka suna biyowa bayan faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar da muka faɗa jiya ya zo cikin alkur'ani mai girma a cikin surori 24 shine ban faɗa ba jiya ina fatan muna fahimta لفظ على من قبل كل شيء قدير إن الله يا أخي والنحل والنور وأنك الفاطر وفتح إن البقرة الثاني اذكروا وخامس مع الطلاق واذكرا والله في البقرة السادسا جرا والثاني والرابع بالعمران ثم ثلاثة العقود داني لنفال والتوبة ثم الحشر لنفال والتوبة ثم الحشر وإنك العمران الأولى فجر وموضع التحريم ثم وهو برابع العقود هود يروى وموضع التحريم ثم وهو بضابع العقود هود يروى والروم والشورى الحديد الملك تغابن فهو بالأنعام احتي وإنه بالحج أيضا مفرد إنه فصلت والأحقاف اشهدوا اشهدوا اشهدوا duk surorin da na faɗa guda 24 na dunkule su a cikin wannan baitin ne ba in ka ji baitin za ka iya gano surorin ba zan faɗa ba ubangiji ta'ala yake cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir to nan kudirar tashi Allah ya nuna yace khalaqa samawati wal arda bil haqq shine ya halitta sama da ƙasa da gaskiya babu wanda ya halitta su in ba shi ba shi sa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 63 ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 12 ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadithi na 482 hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi 619 hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i 2291 92 93 94 hadisin ya tabbata cikin muwatta na imam malik 485 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadithi na 12457 12715 biyar dubu goma sha uku da sha ɗaya dubu goma sha uku da ɗari takwas da goma sha biyar hadifin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu hadifin ya tabbata cikin sunan na jarumi ɗari shida da saba'in da bakwai hadifin yana da shawahid a cikin Sayyid bukhari hadifi na arba'in da shida dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in da bakwai hadifin ya ƙara tabbata dubu biyu da ɗari shida da tamanin da bakwai hadifin ya tabbata cikin sahih muslim cikin shawahid sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu hadifin ya tabbata hadifin a cikin sunan na ad-darimi hadifin ɗari shida da saba'in da bakwai 1615 da 1619 ya tabbata a cikin da Imam Ahmad bin Hanbal 1390 2254 hadisin ya kara tabbata hadisi na 2380 14394 da 14447 hadisin Zimam bin Sa'laba wani ne zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Anas ibn Malik yake bada labari anas ya ce muna so muna sha'awa mu ga balaraban ƙauye ya zo wajen manzan Allah domin ya tambaye shi yana zuwa kawai sai ce ina muhammad yake ko sai aka ce gashi can yana zuwa sai ya zauna yana zuwa sai yake cewa inna rasulaka atana dan sakonka ya zo mana wa za'ama annaka taz'amu kaji masu bakar magana yana rai cewa wai kai ma kana rayawa cewa annallaha arsalaka Allah ne ya aiko ka sai manzo Allah ce Allahumma na'am haka ne ni ne Allah ne ya aiko ni sai ce inna rasulaka atana dan aikanka da ya sake zuwa mana wa za'ama ya raya cewa annaka taz'amu kai ma kana raya cewa anna Allah khalaqa samaa Allah ne ya halicci sama sai manzo Allah ce Allahumma na'am haka ne yana sake rai cewa wai ka ce Allah ne ya halicci ƙasa sai ce Allahumma na'am kaga hadisin ya fito mana da cewa wa ya halicci sama da ƙasa Allah babu magana musu wani ya tunanin cewa shi ya halicci sama ko ƙasa shi isa idan ka koma cikin suratul infital aya ta shida ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbikal karim Allah ya ce ya kai mutum ma zarraka bi rabbikal karim me rudar da kai da ubangijinka wanda yake mai karanci alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak wanda ya halicce ka fa sawwaka ya daidaita ka fa adalak ya mikan da kai in ka koma cikin suratul tin Allah madaukin sarki nan ma yake cewa wattin ko kuma ah, abun nan ah, wa tubi sinin wa hadha albalad laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah shi ne ya halicci mutum fi ahsani taqwim a mafi kyawun tsayuwa abin a mafi ah, tsari a mafi kyawu tsayuwa ta kama tun a neke a tsaye shi sa Allah ce khalaqa samawati wal arda bil haqqi sai ce wa sawwarakum nan in ji wato ibn kafir zai yake cewa wa sawwarakum ay fa ahsana ashkalakum sai Allah ya kyautata tsarin ku kaga wani yana da tsayi yadda Allah ya tsara mu ka duba hannunka babu yadda za a yi hannun mutum a ce ya wuce wani sai dai Allahumma idan mutum yayi accident ko wani abu makamancin sa a ce an yanke hannu ko kafafunka daidai da daidai kunnanka daidai da daidai ba a taba samun wanda kunnansa yana nan ɗaya kuma ya kawo hanci ba saboda adalci na Allah ya daidaita halittanmu Allah ya yi waɗansu farare waɗansu baƙaƙe ya yi waɗansu jajawun ya yi waɗansu suna da ɗan duhu-duhu wani sai ce akwai tarwaɗa babu wani tarwaɗa ƙarya ne wankan tarwaɗa in ana jin tsoron mutum a ce kai ji ka faɗa ni waye sai ce kai kai dai ba baki ba ne kuma bari ba ne kai wankan tarwaɗa ne ƙarya ne Allah ya halicci kowa da kowa a yanayin da Allah ya yi mu wa sawwarakum fa ahsana suwarakum abinda zai tabbatar muku Allah subhanahu wataala shi ya tsara halittarsa kuma ya kyautata halittar sama kuma mu ma din ya halice mu ya kyautata halittar mu ka koma cikin cikin suratu suratu suratu ghafir aya ta 64 Allah subhanahu wataala kai idan kaga ga ma tun daga 61 ma الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله مدوكين سكي هل يزود يتي من الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم نما يساكي شوى يزعاركم كما يتشوت تتعار الناس هل تكتي شو إياكا شو yanzu idan mutum aka cire hannunsa sai ka ganshi ya koma mummuna haka ne idan an cire kafarsa sai kaga bai yi kyau ba wani wani mutum ne ba yahudi yace a cikin alkur'ani mai girma akwai ayoyi da suke kama da juna ya kamata ya shiga cikin garin basara a ƙasar iraki ya je ya huta malaman gari ya ce musu waɗannan ayoyin ai ya kamata abin da ya sanya ba a iya haddace alkur'ani shine alkur'ani yana yana da mutashabi iya da kamanni da juna to me zai sanya ba za a cire waɗannan ayoyin da suke kamanni da juna ba domin a yi sauƙin hajjata alƙur'ani Kusa alƙur'ani waɗannan kamanni su ne wahala a alƙur'ani yawanci in kai ba aran ma ne ba za ka gane ba wahala ta kai wahala saboda idan kana karatu zuciyarka ba ta wajen to tabbas za ka koma na wani sura dole idan mutum na karatun Alƙur'ani in mahajjaci ne to dole zuciyarsa tana kan wajen saboda kada ya koma ta wata sura saboda akwai wani fihi wani minhu wani fiha haka za ka gani kawai sai shi ba wannan bai hudun sai ya je bakin gari yana zuwa bakin gari kafin ya shiga cikin garin sai ga wani maciyayi sai ya ce da ka nuna min waɗansu manya-manyan malaman garin nan saboda ina so in je in tambaye su akan me yasa alkur'ani Allah ya shi da ayoyi masu kamanni da juna ya kamata a cire su eh idan an cire su kaga ai ai alkur'ani zai yi saukin haddacewa sai ce eh to kuma abin da ka faɗa gaskiya ne to amma ina ganin ina da shawara to kana ganin tunda haka ne ai ya kamata mu fara da kai ai mu fara daga kanka kai ma yanzu tunda Allah ya maka hannaye guda biyu kafafu guda biyu kunnuwa guda nawa hanci ma wajen kanshi wajen jin jin wajen wajen shakan iska guda nawa sai ya ce to ya kamata ido ma tunda guda biyu ne kamata yayi a cire hannu daya sai ka koma kana da hannu daya a cire kafa daya sai ka koma kana da kafa daya a cire kunne sai ka koma kana da kunne guda daya a cire ido sai ka koma kana da ido guda daya sai shi sai ce wallahi ban yadda a cire ba sai ce wallahi sai an cire sai ce dan Allah ka yaku sai ce to wallahi na fasa sai ruga da gudu sai ce kai galabani ra'i makiyayi ma ya gama da ni fa kaifa bi ulama'ihim ina ga malaman su kuma ashe kenan in ka kalli tsarin halittar da Allah ya mana Allah ya ce ya kyautata halittar mu fa ahsana suwarakum fi Allah ce wa ilayhi al-masir makoma ga Allah take Allah subhanahu wataala ya nuna mana halittar mu nan da muke gani shine ya halicce mu kuma shi ya tsara kayansa dan haka babu yadda za a yi dan adam yayi tunanin akwai wanda ya isa ya iya zuwa ya iya zuwa da wata tsarin halitta wanda ba na Allah ba shi isa idan kana duba alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana labarta mana musamman a cikin suratul mu'minun tun daga kan aya ta 11 Allah madaukin sarki yake cewa wala yake cewa abun nan ah, wal qad khalaqnakum thumma sawwarnakum wannan a cikin suratu suratul al-a'raf wal qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah ce mu muka halice ku wa sawwarnakum kuma muka tsara ku a cikin suratul mu'minun yake yake cewa الذي خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سيد الله يما كان كراري دومين يا تنتنشي يما كان كراري yake cewa mun halice ku min sulalatin min daga cikin laka sun makalakanan nufufata alaƙatan sannan sai muka halici nufufa mani kalakanan nufufata alaƙatan ya kuma gudan jini sun makalakanan la'alaƙatan mutugatan sannan ita wannan gudan jinin ya kuma gudan tsoka fakalakanan mutugata izama sannan shi kuma gudan tsoka muka lullube shi da nama فقصونا العظام لحما يكي ثم أنشأناه خلقا آخر سنكون مكة أجيش يقوم وتهلتا كدبا يتي فتبارك الله أحسن الخالقين البركة ألا تكبتها أحسن الخالقين وانديكي يقوى إيا هلتا بابو وانديكي إيا هلتا أبند ألا هلتا هو أخوي بابو wannan yana nuna iko da isa shi sa a can baya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir domin kai baka da iko amma shi yana da iko fa ahsana suwarakum ya kyautata halittarku sai ce wa ilaihi masir makoma ga Allah take me ake nufi da cewa wa ilaihi masir ai wa ilaihi marjiu wal ma'ab makoma ga Allah take dan haka ku sani cewa kiyama tana gaban ku me ya rage a gare ku ku yi aiki me ya rage a gare ni na yi aiki me ya rage ga mutanen duniya su yi aiki kafin wannan almasif din makomar ta zo wa dan adam yi kokari yayi aiki kun ga wannan ranar da kuke ganin ta hadisi ya tabbata cikin sahih jami 2612 manzo Allah ce ma hubisati shamsu ala basharin qattu illa ala yusha ibn nun layali sara ila bait al-maqdis manzo Allah ce wallahi ba a taba tare wannan ranar da kuke ganin ta ba Allah ya tare ta wai ga wani dan adam sai ga annabi yusha alaihi salam shi ma a daren da ya tafi baitul maqdis a wannan daren ne Allah subhanahu wataala ya rike mai rana ta tsaya sak. har sai ya dawo yayi ibada tukunna kafin ta faɗi. wannan ya nuna kudura ta Allah ko bai nuna ba ya nuna kuma kai kayi ka kayi aiki kafin al makoma masir ne ita ce mutuwa ka duba cikin tarihul islam mujalladi na bakwai shafi na 22 umar bin abdulaziz yakan tara fuqaha manya-manyan malamai waya ta zakaru al maut sai su dinga tattauna mutuwa sai su dinga tattauna mutuwa kuma kowa ya dinga kuka ka annabai na aidihim janaza kamar an ajiye gawa a gabansu haka suke kuka saboda tunanin wannan masir din tabbas sai ya zo babu makawa ne sai ya zo akwai ranar da baka numfashi a bayan kasa Allahu akbar akwai ranar da kana ji kana kallo mota ka ta koma ta magada akwai ranar da kana ji kana kallo matarka ta koma matar wani domin wani yana mutuwa to wani yana nan yana target zai aure maka mata wani yana mutuwa gidansa ya koma na wani wannan yake nuna dan adam yayi kokari kawai yayi aiki kafin almasir din ya zo amma idan baka yi aiki kafin almasir ɗinka ba akwai ranakin dillanci zaka zo kana kuka shi sa Allah subhanahu wataala ya ce yusabbihu lillahi domin ku yin aiki ne da aka faɗi yin aikin ku duba wani irin hikima na alkur'ani da aka faɗi aiki aka ce ga abin da suke yi suna gode wa Allah suna farzanta Allah sai aka ce wa ilaihi al-masir to kaga kenan idan an zo al-masir din wanda yayi aikin alheri na baya ya sha ko bai sha ba wanda kuma bai yi ba shi kuma yana cikin masifa tunda za a zo ne a tantance aikin da kuka yi wannan da yawa daga cikin malamai suka ce wa ilaihi al-masir to Allah subhanahu wa ta'ala makoma gari shi take yake nuna cewa dan adam yayi aikin da zai samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. ka tsinci kanka cikin masu ambatan Allah ka tsinci kanka cikin waɗanda suke kusantar Allah subhanahu wa ta'ala, bakinka ya kasance yana tasbihi da godewa Allah Ubaidi bin umayr ka duba littafin musannaf na ibnu abi shayba 3039 yake cewa tasbihatun bihamdillahi fi sahifatil mu'min yin tasbihi da gode wa Allah a cikin takaddar mumini a gaban Allah khairun lahu min an tasila jibala dunya zahaba wallahi ya a ce maka duwatsun duniya a miyar maka da su su koma zinari ya fi tasbihi guda ɗaya a cikin takardarka a gaban Allah shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahihul jami 5955 ya tabbata a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 2299 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyukthir fiha min al-istighfar wanda yake so takaddin shi a gaban Allah su mai farin ciki ya ji dadin karfansa a gaban Allah to ya yawaita yin istighfari a cikin su istighfari astaghfirullah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 484 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha radiyallahu anha take cewa yukfiru an yaqula manzon Allah yana yawaita fadan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli musamman idan yana ruku'u ko yana sujada subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah allahumma gfirli Allah ka gafarta mu to waye ba zai yi ba tunda manzon Allah yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wata ruwaya shi ma yana cikin sai muslim 484 ya kasance yana yawaita yin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka sai mata shi Aisha ta tambaye shi ya Rasulullah ya kake yawaita faɗan wannan sai ce Allah ya ce mun zan ga alama a cikin al'ummata idan naga alamar kuma in yawaita faɗa tunda Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru kai tasbihi bihamdi rabbika da goge ubangijinka wastaghfiru ka nemi gafararsa ya nuna cewa kenan idan mutum ma Allah ya mai wata falala ta ya kasance cikin masu godiya ga Allah ina fata muna fahimta Allah ya ce shi ya halice mu wasu sawwarakum fa ahsana suwarakum to tun da shi ya halice mu kuma ya tsara halittarsa ashe nan babu wanda ya isa ya zo wa Allah subhanahu ta'ala, da wani ganganci fa haka ne babu tunda shi ya halice kayansa mu koma cikin suratul waqi'a aya ta 57 Allah subhanahu wataala yake cewa a fara'aitun matun nun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun Allahu akbar Allah yace ba ku ga abin da kuke fitarwa na mani ba mani din da kuke fitarwa a an takhluqunahu am nahnu al-khaliqun ku kike halittan manin ko kuma muni ko kuma muni masu halitta inji Allah halittar mutum gaba ɗayansa Allah ya halicci ɗan adam daga ruwa ne dukkan wani abu a duniya ma Allah ya halicce shi daga ruwa ne tunda Allah ce khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum domin Abu Huraira radiyallahu anhu hadisin yana cikin Muslim Imam Ahmad bin Hanbal 10399 ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna aynayya idona wallahi yana jin dadi idan na ganka sai yake cewa ka bani labarin komai sai manzon Allah ya ce khalaqallahu khuliqa kulli shay'in min ma'in an halici dukkan komai daga ruwa ne inji Allah komai daga ruwa Allah ya halice shi ai Allah ya faɗa mana ko kulika min ma'in ya furutu min bayni sulbi Wata ra'ib, wannan mani'in da kuke gani Allah ya ce yana fita ne bayna sulbi tsakanin wato baya wata ra'ib da kuma abin da yake kashin da yake kirjin mutum yanzu idan an tambaye ka ta ina mani yake fita mutum bai sani ba amma Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani daga gadan bayan ka ne da kuma wajen kirjinka haka Allah yake fitar da mani yake fitowa yadda yake yin halittar halittarsa kenan kuma daga ruwa suratu al'anbiya aya ta 30 Allah ce waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy mun sanya dukkan wani abu daga ruwa Allah ya ce waja'alna minal ma'i mun sanya daga ruwa kulli shay'in hayy dukkan wani abu rayayye Allah ya ce daga ruwa muka yi sa Allah ya riga ya gama da dan adam kuma Allah ya kasance kafin ya halitta duniyar dama yana nan huwa al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1191 kana Allah qabla kulli shay'in Allah ya kasance kafin komai kafin komai dama yana nan a duniya dama yana nan sai ya ce wa ilaihi al-masir makoma gare shi take sai Allah ce يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات التي يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ألا يا سن أبن دكي تشين سمي السيدين أي يا تشي هل تهو to sai ya ce to ya san kuma abin da yake ciki wa ya alamu ma tusirruna ya san abin da kuke koyewa wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da yake cikin kirji anan yace ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ko ya'lamu ma fis samawati wal ardi ya san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa a cikin karatu sai ka ce ya alamu me karanta miki يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تسرون وما تعلنون تو بقى إدغام الكبير بقى ba kira'a sufi kake ba to duri yake a kira'a ta sufi an abi amr shi yana karanta duk inda ka mimun da mimun sun haɗu ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري في تحفلا ففي كلمة عنه مناسككم وما, وما سلككم وباقي الباب ليس معولا إنا فتكون فإيدا شي سوسي دك إندا إدغام يكي أتفين القرآن كشي بيوني akwai idghamul kabir akwai idghamul saghir idghamul kabir shine idan aka samu kalmomi maftuhatain masu fataha guda biyu kaman wa ya'lamu ma wa ya'lamu ma ga mai zamma ga mai fata ko sai ce wa ya'lam ma kamar yadda muke cewa alam na kullukum ai mi kafin guda biyu ne ko sai a haɗe su waje ɗaya to wannan yake nuna kudura ta Allah haka alqur'ani yake karanta shi ya'lamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin samai da kasai wannan ya nuna total ilimi yana wajen Allah wa ya'lamu ma runa wa ma tu'linun abinda kuke ɓoyewa, da abinda kuke bayyana wa Allah ya sani nan ana so ku gano cewa in kun ɓoye ya sani in kun bayyana ma ya sani yanzu irin abinda waɗansu suke zama a cikin ɗaki su su haɗa baki da wani akan a kashe wani Allah ya sani ko bai sani ba waɗanda suke zama a haɗa plan bari a yi ƙoƙarin a ga bayan wani Allah ya sani don haka ma mutum ya bar dukkan wani filan da zaka cutar da wani dan adam bari ku ji wani bawan Allah ne ana kiran shi as-sayyad mafarauci ne sai yazo yazo bakin teku yana so zai yi su yazo bakin teku yana cikin kokarin sanya kugiyarsa kawai ya dan ƙara gaba kaɗan sai ya samu wata jaka to a cikin duhun dare ne yana ɗaukan jakar kawai ya rasa me zai sai dinga daukan wannan abin da ke cikin jakar ya dan jide abu mai dan tauri kamar dutse sai dinga dauka yana jefawa iya dauka yana jefawa iya dauka yana jefawa irin wai ko da ya za su dan fito sosai yana dauka yana jefawa iya dauka yana jefawa har garin Allah ya fara haske garin Allah ya fara haske sai bar guda ɗayan yana kallo sai ga shi zinari lokacin da yake yi ai shi bai san zinari bane amma Allah ya sani kun fahimta Allah ya san kayansa wannan yake nuna maka duk abin da dan adam zai yi kai ba ki sani ba amma Allah ya sani kana zaune lafiya wani sai yayi kokarin ya zo ya cutar da kai to Allah ya san da cutar wanda ya maka hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud 2175 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan abi dawud 2575 manzon Allah ce laysa minna man khabbaba ra'atan man khabbaba ra'atan baya tare da mu wanda yaje ya lalata ya yaudari matar wani khabbaba ra'ata zaujin mutum yana da matarsa kawai wani yaje ya rikita ta to baya tare da mu bari ku ji wani sirri na Allah da ya fito wani ne kawai mata yana da matarsa shi talaka ne yau sai wata mata ta zago da ta zago sai ta same ita wannan matar ta ce wannan sarkin ya taba ganin bikin wuce akwai wani sarki a cikin banu isra'il wannan sarkin Allah ya mai kuɗi kuma Allah ya mai wato taurin kai kamar fir'auna sai yake cewa ya ganta yana santa sai ya turo wannan matar akan cewa ta yadda mijinta ya sake ta in ya so sai aura sai ita kuma matar aka zo aka faɗa mata sai ta ce ki kyale ni ba zan yadda ba sai ta ce a'a kina cikin talauci mijinki manomi ne bai da komai kina cikin wahala kin ganki kyakkyawa kina shiga aka miki polish zaki kyau sai mata kuma tace eh kuma haka ne ba mijin yana dawowa kai fa ghayyarat alai sai ta canza mai da komai abinci sai ta ce baka san inda abincin yake ba ka san in ka jima ta tana maka haka gida ka san akwai matsala ibo mu ruwa in yi alula baka san inda buta take bane to idan kana son kanka da lafiya idan ka ji mata tana maka haka ka je ka ɗauko kayanka kawai don watakila masifa ce take neman ka da shi eh, wani ce eh abun mamaki kawai ita wannan mata ta yadda aka sake ta ya kina so in sake ki ta ce eh, sai sake ta yana auranta shi sarkin bayan ta gama idda a daren da aka kawo ta fa'amiyat ta makanci Muhammad Siddiq al shawi makarancin Al-Qur'ani mai girma ya ambaci wannan kissan a cikin fannin ta'amud bainaz Zaujai, shafi na da goma 113 ko sai ta makance wa amiyal jabbar shi ma sarkin sai ya makance wa kharasat sai ta zama bebiya wa sammat ta koma kurma shi ma wa kharasa wa samma sai suka zamo gabaɗe sun dauɗe ba mai jin magana ba ka komai sai aka kai ƙara wajen annabin Allah da yake wannan zamanin na banu Isra'il Gar abin da yake faruwa sai Allah ya mai wahayi don wannan malamai sun ce iya daga cikin isra'iliya sai Allah ya mai wahayi akan cewa inni la aghfiru lahuma wannan anna ma fa'ala bil fallahi Allah ya ce wallahi bazan yabe musu ba bazan gafarta musu ba azatan su ban ga abin da suka wa wannan manomin ba ashe kenan duk abin da kuke a koye ma Allah ya sani ina fata muna fahimta shi sa Allah ce ya ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah shine masanin abin da yake cikin kiraza kirjinka kawai abin da yake yake dauke da shi Allah ya sani ka koma cikin suratu suratu namli aya ta 74 suratu al-qasas aya ta 69 wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah ya san abin da zukatansu suke boyewa wa ma nuna da abin da suke bayyanawa haka nan a cikin suratul ƙasas ayata ta 69 wa rabbuka kun ga bambancin kenan wannan shine mutashabihi din da nake da nake faɗa a cikin alqur'ani nan ya ce wa inna rabbaka nan kuma ya ce wa rabbuka a cikin suratul baqara aya ta 77 Allah yace awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun shin su ba su sani cewa Allah ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa ba dan ka san ilimi gaba ɗaya totale na wajen Allah sirri yaya sirri yake bayyana abu yaya bayyana abu yake sai idan Allah subhanahu wataala ya ba mu arrai zuwa gobe sai mu kara bayani akai abinda na faɗa jeje Allah madaukin saki ya sanya a mizani abinda da kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mun hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh